أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله ‘yan مسلمين musulmi كم مذاكرة تولى مجلسي البركة مجلسي نا na babban kaka gare mu a wajen karatu na ilimi na fiƙinmu da sauran ilimin mokka shi ne malam muhammadu gwandu allah shi fi kansa da rahama kamar yadda allah subhanahu wata ala ya gwada mana mun tsaye hutu a wannan karatun allah ya gwada mana malam ya je a abuja wurin tafsiri ya kare tafsirin ta lafiya kano kuma ya hita umar ya umara ya yi ziyara ɗakin Allah ya yi umararsa Allah ya bai da shi lafiya a cikin wannan sati da mutu kuma kamar yadda aka yi alkawari na cewa talata ta uku za a dawo wannan karatu na mukhtasar da tumfatar mukami lalle Allah subhanahu ta'ala ya kaddari cewa malam ya samu halartu karatu kamin komi dai muna wa malam barka da zuwa Allah shi karba ga abin da duk ya roƙo a can wajen umarsa Allah kuma shi ba mu albarkar alkhairorin da a ciki yanzu in Allah ya so za mu ci gaba da wannan karatu na mutasarul halili da kuma tuhfatul hukali kamar yadda aka saba a yin kammala bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana tahiya hutu kuma muka dawo lafiya za mu ci gaba da karatu mu kame da an kasaba a ina za mu tashi شرط لصلاة طهارة حدث وخبث فصل wannan fasali ne fi bayani sharadai ne wanda zai bayani akan sharuɗa guda biyu min shuruɗi sihhati salati na sharuɗa na ingancin sallah wa huma taharatu hadathin wa habasin sune tsarki na hadasi da tsarkin habasi wa ma yana sibu sani min hakamin ru'afi da abin da ka dacewa da na biyu daga cikin hukumce-hukumce na sha'anin haɓo saboda shi da haratu habasin haɓo jini ne mun yi bayani akan abin da aka ce mata haratu hadasin tun harkun babin mu tun harkun kusurin mu na harko ko babi na farko mun fara da haratu hadasin wata haratu habasin ko a in ba kuma ta ba mun yi tarifi akan abin da ake kira hadasi wa huwa al-wasl mani'u salati al-muqaddam shar'ar qiyamuhu bi jami'il badani aw a'dha'il wudu'i inda mujibihi wannan shine tarifi ga taharatu hadasin al-wasfu al-mani'u min as-salati sifa mai hana sallah al-muqaddam shar'ar qiyamuhu wanda yake an hakalla ta tsayuwa ta shar'ar ga shari'a bi jami'il badani ga dukkanin jiki kenan ya kasance hadasun baro. au a da'il wudu'i ko ga fara wallahi in ya kasance hadasun azgabi shine ce inda mujabihi ko sababin shi to shi kuma abin da ake kira hadasun wa huwa alwasful muqaddaru shine sabawa da ake kaddata tsayuwa ta shar'an ga shari'a da ainin najasati ga haƙiƙanin najasa ko ala ainin najasati akan haƙiƙanin najasa wannan shi ake kira habasi to don haka malam wannan babu da ya ko wannan fasalin da ya kulla fasali ne mai rarrabe muna akan ababa guda biyu da haratu hadasin wa haratu habasin wa ma yana sani da abin da ke dacewa da na biyu ne a hakamin ru'afi na hukumci-hukumci na haƙo bayan wannan kuma sai malam ya ci gaba da cewa washu ruɗu ha watan sharuɗa na ainihin ita sallah